Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa barkamu da sake saduwa cikin sabon darasin mu. Yan uwa darasin mu na yau shine zan nuna mana wata browser wadda ta fi kowace irin browser wadda kake amfani da ita daɗi ko in ce daɗin amfani. Akwai wanda babu san daɗin browser ba da kowace irin browser suna shiga browsing. So abin da baka sani ba anan shine kun website da ka shiga suna ɗaukar bayananka sannan sun san a ina kake sun san location ɗinka da komai na bayanan wayarka. Ya kamata a ce ka san wani irin website kake shiga. So wannan darasi zan nuna muku shi shine ne ba don wai misali in nuna ma yadda zaka ɓoye kanka idan zaka shiga wani website ba illa iyaka zan nuna ma ne in case ko da an baka wani website an ce ka shiga sannan kana tsoron wannan website din zaka iya amfani da wannan browser ka shiga har ka fito ba tare da an san ka ba ko da ba private browser ba akwai abubuwa muhimmai wanda suna da daɗin amfani mafi yawanci da wannan browser nake amfani saboda haka ku bi bidiyon tun daga farko a ƙarshe Kafin ci gaba darasi na ina roƙon duk da bai mana subscribe ba ya taɓa mana alamar subscribe sannan kai mana lakin sannan ka tura abokananka a WhatsApp da Facebook da dukkan wani chatting da kake yi. na gode. Da farko zan ajiye muku link din browser a wajen description da wajen comment saboda haka ku ruba gurare biyu za ku ga dace ga link na application ɗin sai ku taɓa link ɗin link ɗin zai kai ku a inda application ɗin yake amma idan kun duba gurare biyu ba ko link ɗin ba kada ku damu zan je play store nuna muku sunanta sannan kuma nuna muku yadda za ku yi ɗin ta bayan ka shiga play store za ka yi sacin na application ko in ce browser mai suna brav browser bayan ka sacin ɗinta kamar yadda kuke gani na riga na yi download application din ko kuma ce na riga na dade ina amfani da ita saboda aka kai ma sai ka taba kai download din bayan ka gama download din ta sai ka taba sai ka bude bayan ka taba kamar da kuke gani a nan za ta tambaye ka da me kake so ka rinka yin searching din browsing mafi yawanci mun san da google muke yi kuma kamar da kuke gani a nan akwai website da yawa wanda su ma ana iya searching din wani website ko kuma wani abu so kawai misali za mu bashi akan google din bayan ka zaɓi google sai ka taba next bayan ka taba next kamar yadda kuke gani sai ka taba next bayan nan sai ka taba turn on din nan sai ka jira zai gama bayan nan sai ka taba start browsing kamar yadda kuke gani haka shine kan yadda browser take bayan nan normal zaka iya sacin kamar yadda ka saba a google a nan misali duk wani sacin din da kake so ka yi so abu muhimmi na nuna wannan browser shine inda zaka shiga wani website din ka fito ba tare da an san ka shiga ba kamar ne muku bayani a baya duk wani website da ka shiga an san ka shiga website din nan sannan an san wace irin waya kake amfani da ita dukkan wani bayanai naka an ɗauke sa so idan kana so ka shiga wani browsing ko kuma kana so ka shiga wani website kana tsoron wannan website din zaka iya ɓoye yadda wayar ka take ko kuma location din yadda kake bayan ka bude browsing kamar yadda muku bayani za ka dugo ɗigo a ƙasa guda uku sai ka taɓa bayan ka taɓa zai nuno ma nan so bayan ya nuno ma nan za ga new private tab so sai ka taɓa wajen bayan ka taɓa zai nuno ma nan sai ka taɓa yes bayan ka taɓa yes kamar yadda kuke gani anan shikenan ka koma private duk wani website da ka shiga za ka iya shiga website din ka fito ba tare da an ganka ba duk kowane website za ka iya sacin dinsa a nan ka rubuta kowane irin website ka shiga har ka fito ba tare da an san wane ne ya shiga ba sannan kuma ba tare da an ga location ɗinka da inda kake ba saboda haka kamar da kuma saba idan kana so kamar da ita desktop site kana so ka amfani da browser ka tamkar kana amfani a cikin kwamfuta shine zaka ƙara taba alamar ɗigo ɗigo guda uku nan bayan ka taba za ga desktop site shi ma nan sai ka taba kana taba za ka amfani da ita tamkar kana amfani da ita a cikin kwamfuta ko kuma duk wani website da ka shiga za su ga kama a kwamfuta kake yi sannan ka yi downloading din dukkan wata software da kake so ka yi downloading saboda haka wannan browser tana da kyau sosai za ka iya browsing sannan kuma tana da karfin network da a ce baka da network kana taba za ka downloading abu ba tare da ka sha wahala ba saboda haka kada kuma ta taba mana alamar subscribe sannan kuma mana like sannan kuma mana share